وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك السلام عليكم ورحمة الله إذا مكمن a makon da ya gabata mana cikin bayani ne dangane da irin matayan da aka haramta aurensu wanda malamai ke kasa su kashi-kashi akwai kashen farko wanda aka hana mutum ya aure su don saboda dangantaka da ke tsakaninka da su su ne aka kirgo su daga faɗin Allah ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukht anan suka kare daga nan sai waɗanda aka haramta aurensu don saboda dalili na shayarwa tare da sharuɗan da muka ambata a baya su ne aka kirga su cikin sa ta'ala wa ummahatukum allati ardanakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa ummahatu nisa'ikum wato anan sai aka tsaya daga nan sai waɗanda aka haramta saboda sarkuntaka cikin faɗin Allah ta'ala wa ummahatu nisa'ikum وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما فسنة آية تقبل ذاتك آلا سامنا ربوه وردعك هرنتا شيني الله مدعوك كنسرك يفعل يفعل دشاء والمهفنة من النسائي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراقيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما والمنسنات من النساء haka kuma an haramta muku almunsanatu ma'abuta aure minan nisa'i cikin mataye duk matar da take da igiyar auren wani a wuyanta bai halatta baka ce zaka aure ta har sai bayan tsinkewar igiyar aurenta na farko wannan ko yana faruwa ne idan ya zanto an sake ta ta fito kuma har ta kammala idda domin idan mutum ya saki matarsa irin sakin da ake iya yin kome matukar tana cikin idda har yanzu bata karasa kowa ba gaba daya domin inda zai mutu a wannan hali za ta shiga dansa inda ita ma za ta mutu zai shiga danta tun da zai saki ne wanda za a iya yin kome yaushe ne igiya ke warwarewa gaba daya idan har ta kammala idda amma kafin kammala idda har yanzu da saura domin in yi tashi kawai zai ce ya mayar da ita ne babu maganan sabon dauran aure sai in ta kammala idda ne sannan kuma sai shiga cikin zaman zaurawa sannan kuma a sake sabon dauran aure da sadaki da shaidu kamar dai da yake sananne wal muhsanatu minan nisa'i an haranta muku kusanta ko kuma auren matayen da suke al-muhsanat ma'abuta mazaje minan nisa'i cikin mata an tanke hunna ku ce za ku aure su qabla mufarakati azwajihinna kafin rabuwa da mazajen su na farko hara'ira muslimatin kunna aula hara'ira wato ƴaƴa muslimatin kunna aula shi sun zanto cewa musulmai ne ko ba musulmai ba in musulmati dai ba za ka aure ta mutukar tana da miji har sai ka rabu da shi in ma ta biya ce ba za ka aure ta ba mutukar tana da miji har sun rabu sai Allah ce illa ma malakat aymanukum sai abinda da hannunku na dama ya mallaka minal al-ima'i na ku yangi bisabai ta hanyar ribance su a wurin yaki falakum wadawunna to irin waɗannan ya halatta ku kusance su wa in kana lahunna azwajun fi daril harbi ko da kuwa suna da mazaje waɗanda suke abokanan faɗa da ku ba'dal istibra'i amma fa da sharadin in bayan ta riga ta yi istibra'i wa dukhuli fil islami kuma bayan shiga musulunci abinda wannan aya take nufi duk matar da take da aure haramun ne kace zaka aure ta sawa'un wannan mata musulma ce ko baki tabiya ce illa ma malakat aymanukum sai abinda hannun damun ku ya mallaka idan kuka je yaki tsakanin ku da kafirai sai kuka ci galaba a kansu sai kuka kamo fursunonin yaki a cikinsu su kuma da mata shugaban yaki zai rarraba gwargwadon yadda maslaha take a cikin rabon da aka baka sai ya kasance akwai mata ku yangi to wannan koda tana da miji kafiri a can da aka kamo ta ba a izina da wannan auren daga fadawanta tsakaninta da tsaka a hannun musulmi ba a izina da aurenta na farko duk wanda ta fada cikin rabonsa ya samu dama ya sayar da ita ya samu dama ya yi sadaka da ita babu komai a kansa duk da cewa tana da miji wanda yake kashe waɗansu malaman suna lallabewa su ce sai dai in an kamo su ita da mijinta in aka kamo su ita da mijinta suka zo su biyu to babu daman ka kusance ta waɗansu suka ce a Allah ta illa ma malakat aymanukum umumi ne wannan ba za ka iya shigar mashi da taksis ba sai kana da dalili na waje babu kuma wani dalili a waje da ya keɓance wannan ina fata an fahimta to irin matan da ake kamowa a matsayin fursunonin yaƙi na kafirai iri biyu ne in ma su zanto suna cikin ahlul kitabi yahudu da nasara in ma su zanto suna cikin sauran kafirai maguzawa wanda ba yahudanci suke ba nasaranci ba to waɗansu malaman suna lallabewa su ce idan aka kamo su suna matsayin ku yangi ahlul kitabi yahudu ko nasara to su ne kuke da daman ku yi sadaka da su amma idan masu bautar wuta ne ko ma guzawa ne wannan sai dai ka dauke ta a matsayin baiwa ba magana sadaka sai dai ta maka aiki ta maka shara ta dafa maka abinci amma ba za ka kusance ta ba ina fatan kun fahimta waɗansu malaman suna wannan rarrabewar shine malam ke cewa falakum watuhunna kun kamu daman takar su in kana lahunna azwajin fi daril harbi wa in kana lahunna azwajin ko da suna da mazaje a can waɗanda suke abokanan yakin ku amma wannan takar tasu da za ku yi ba'dal istibra'i bayan ta yi istibra'i ma'ana idan aka baka baiwa cikin ka sai ka ajiye ta har istibra'i kine ta yi jini guda kamar da wani hadisi ya nuna duk wanda rabanta ya fada kan baiwa idan tana da ciki ba zai kasance ta ba har sai ta haihu idan ba ta da ciki ba zai kusance ta ba har sai ta yi istibra'i istibra'i kuma jini ɗaya ne za ta yi to daga nan sai ya sa ta a daka ya ci gaba da kusantar ta wanda kulu fil islam ko kuma in sun shiga musulunci wannan malam yana nufin cewa idan ma guzawa ne to ba za ka take ta ba sai in ta shiga musulunci ko da ta istibra'i ba ta ka sai ta shiga musulunci illal kitabiyya sai dai in suna cikin masu yin addinin yahudanci ko nasaranci to su wannan ba a sharɗan tun su musulunci wajen takarsu su ina fatan kun fahimta fa yubahu wa tuhunna ba'da al-istibra'i faqat irin waɗannan ya halanta kakar su da zaran sun yi istibra'i kadai li anna al-kitabiyyati mubahun lil muslimina wa tuhunna domin su ahlul kitabi an halatta wa musulmai kusantar su a matsayin sadaka ko da ko ba su shiga musulunci ba kamar yadda aka halatta wa musulmai auren su suna ƴaƴa ba ku yangi ba amma idan a samu baiwa wanda take ba magujiya sai dai taimaka aiki taimaka hidima ba daman sadaka amma wadansu malaman kamar yadda na faɗa ba su rarrabe ba sun ce duk baiwa baiwa ce ne ma yakin da annabi ya a zamanin sa nawa ne yayi da ahlul kitabi duk yawanci da kafin da mushrikan larabawa akai da mutanen maka an gwarza so nawa an yi a badar an yi a uhudu sannan ga fatawa maka idan mun kirga cewa yana cikin yaki to ga mutanen ta'if ghazwatu hunain kenan kabilar hawazin mutanen fa'i duk larabawa ne waɗannan duk galibin yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya da hannunsa larabawa ne kuma ana ribato bayi ku yangi araba kuma annabi bai taɓa yin bayani ba cewa duk ba ma gudu ya karku kusance ta sai yan ahalin kitabu bai taɓa yin wannan bayanin ba to tunda bai taɓa yin wannan bayanin ba kai ma sai kai shiru ka kyale mutane duk wanda ya samu baiwa ta hanya shari'antacciya ta jihadi ya kusance ta ko da ba ma gudu ce ko da ahalin kitabu ce ba bambanci a tsakaninsu da juna ina fatan kun fahimta sai Allah madaukaki ce kitaballahi alaikum hukuncin da duk ya gabata tun daga walatan ki huma na ba kuma har zuwa nan inda aka tsaya sai aka ce kitaballahi alaikum shine abinda Allah ya wajabta akan ku kubi nusiba alal masdari an yi nasaban don saboda masdari ne ai kataba zalika alaikum ubangiji ya wajabtar da bin haka akan ku sannan sai Allah ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum lafazin uhilla bil bina'i lil maf'uli uhilla wato al bina'i lil maf'ul kenan wa quri'a lil fa'ili a wata kira'an wa ahalla lakum ma wara'a zalikum ma'anan dai aya wa uhilla lakum an halatta muku ma wara a zalikum abin da yake ba wannan ba duk matan da ba sa cikin waɗanda aka ambata a baya to sun zanto halal kan. ma'ana waɗanda aka ambata a bayan nan su ne haramun duk wanda baya cikin wannan ta zama mai ta zama halal a kusance ta shine wa uhilla lakum an halatta muku ko wa ahalla lakum ubangiji ya halatta muku ma wara azalikum abin da yake bayan haka ai ma siwa ma harrama alaikum minan nisa'i abinda baya cikin abinda aka haramta muku na mata to da aka ta an halatta muku haka kawai a a an tabuta bi amwalikum ku je ku bude su ku nemi auren su bi amwalikum da dukiyoyinku ai bi sadakin fi zawaji nema da dukiya da aka ce ku yi iri biyu ne in ma ka bayar da sadaki in aure za ka yi in ma ka bayar da farashi in kuyanga ce za ka sayo irin gan da musulunci yadda da ita an tabtagu bi amwalikum an halatta muku ku je ku bude su ta fuskar aure da dukiyoyinku ko kuma ku je ku bude su ta fuskar wato ku yanga ko sadaka da dukiyoyinku in aure ne sadaki in sadaka ce fa faraki ne a kasuwa zaka je ka bayar ka sayo ina ba ta fahimta to lafazin bi amwalikum shine lafazin da yawancin malaman mazhaban malikiya suka ce kenan duk sadaki sai an yi shi da abin da ake kira mal wa bina'an ala zalika la yajuzu sadaqu bil manafi suka ce ba za a yi sadaki ba bil manafi a ce zo ka yi man aiki a gona ta in ka nome sadaki na kenan ka aure ni zo ka koyar da ni daga suratu idza waqa zuwa karshen suratul nasi in dai ka koyar da ni na iya sadaki na kenan sai ka aure na haka suka ce ba su yarda da wannan ba me hujjar ku suka ce wa uhilla lakum ma wara azalikum an tabtagu bi amwalikum Allah ce wa iman dukiya ko yadda karatu kuwa suka ce ba dukiya bane ba noma a gona suka ce ba dukiya bane ba wannan leburanci kai aiki kaje ka sha alqadi abubakar ibn al-arabi kamar ya tafi duniyar nan ya zauna da ita kan wannan dalilin ya tsaya tsayin daga cewa ba za a yi ba suka kama masa hujja musamman maza abin shafi'iyya cewa yaya za ka yi da auren safiya bintu huyayyi bin asfaf da aka kamo ta cikin fursunonin yaƙi sai rabanta ya faɗa hannun annabi annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya yantar da ita ya aure ta ya ce yancin ki shine sadaki na bai ba ta ko kabo ba kuma imamul bukari yayi babu yace babu man ja'ala itkal amati sadaqaha babin da yake magana akan mutumin da ya sanya yancin da ya baiwa baiwa yace shine sadaki ba aka kawo hadisin dan maliku da yake fa'idantar da haka ga kuma matar da ta ba da kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani sahabi ya nuna sa aka ce ya kawo abin da ya kamata ya kawo na dukiya babu annabi ta ka haddace wani abu na alqur'ani ta eh annabi ta an ka ka hadu ma aka min alqur'ani na auren maka ita dangane da abin da yake tare da kai na alkurani ka koyar da ita haka iya shine sadakin ga auren ummu sulaim mahaifiyar anas dan malik matar abu talha abu talha ya zo zo warki kace irin ka idan yana aure bai kamata a mayar da shi ba yanzu kika ka ɗaya ne kai kafiri ne ni musulma ce babu ku yanda za a yi aure ka yanzu inda za ka yarda sai ka musulunta ka shine sadaki na in ka musulunta kenan ya musulunta kuma hakan ya zama sadaki wannan duk ba bayar da kokobo ba amma masu malikiya sai suka yi dabara suka ce waɗannan waɗansu khususiyat ne la umumala ke bantattun al'amurra ne in ma suka shafi annabi shi kadai wani baya shiga ciki ko suka shafi wani sahabi shi kadai annabi ya keɓance shi da wata falala wani baya shiga ciki sauran jama'a sai dai su shiga cikin an tabbata gobe amwalikum amma na a zahiri imam al-bukhari yi ta yin babi da duk wannan babin da yake a fakaitar da yake akan masu wannan ra'ayin babi yace babu man ja'ala yatika amatu sadaqaha sannan yace babu tazwiji alal qur'ani wa bi ghairi sadaqin babin da yake magana dangane da mutumin da aka ba shi aure akan har da ta qur'ani babu sadaki abin da yake nufi babu sadaki babu sadaki na dukiya sannan yazo ya babi yace babul mahari bil urudi wa khatamin min hadid babin da yake magana akan ya halatta ayi sadaki da abin da ba dukiya ba haja ce ya halatta kuma a yi sadaki da zobe kaga zobe ko ba kuɗi bane ba sannan yayi babi yace babu tazwijil mu'tiri allazi ma'ahu alquran wal islam babin da yake magana kan halaccin bayar da aure da talakan da bayar da ko kago sai alqur'ani sai musulunci <laughs> kabo dai bayar da shi zai ba sadaki amma ga musulunci kalmar shahada radam ga haddan qur'ani duk kuma ya kawo hadisi a karkashin waɗannan babukan waɗansu hadisan sun maimaito waɗansu kuma hadisan ne daban-daban domin duk an nuna mana halaccin sadaki ko da ba da dukiya ba amma anan da aka ce an tabta gobe amwalikum an faɗi wani bangare ne da ake yin sadaki da shi ba ana nufin sai da malu kaɗai ake yin sadaki ba ina fata an fahimta babu laifi a gare ku an tabta gobe amwalikum ku nemi auren mata da dukiyoyinku ku bayar da sadaki muhsinina ghayra musafihina muhsinina kuna katangaggu ma'ana waɗanda kun katangance kanku ghayra musafihina ba mazinata ba to sai Allah ce fa mastamta'tum bihi min hunna fa mastamta'tum bihi min hunna abinda kuka samu a tattare da mata din nan na jin daɗi tare da su ai min man tazawwajtum irin matan da kuka aura abinda kuka samu bil wafa'i ta hanyar kusantan su walau marratan ko da so ɗaya ne to menene fa atu hunna ujurahunna fa masamtatun bihi min hunna fa atu hunna ujurahunna fariida to ku ba su ujurahunna sadakokin su fariidatan wanda yake tilas abinda ake nufi matukar ka auri mace a bisa ga sadaki kaza kuma a cikin auren nan ya kasance ka take ta to shikenan baka da daman da zaka in koda kun rabu ba zaka zo ka ce a baka sadakin ka ba ta riga ta ci sadaki gaba daya da haka Allah ce tamta'atun bihi min hunna abinda kuka dan ji dadi na zama tare da matan nan kuka bayar da shi a matsayin sadaki fa'atu hunna to shikenan fa'atu hunna uzura hunna fariza lalle ne ku cika masa sadakin su wanda yake tilas babu maganan ka ce zaka rage wani ba cikin matukar kai ne kaga dama ka suke ta sai ita ce tace ba ta so to kuma sai ayi i kamar yadda muka faɗa a darasin da ya gabata baya an gane ko wannan daidai yake da faɗin Allah wa kaifa ta'khudunahu wa qad asbaba ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan ghaliza daidai yake da faɗin sa cewa wato bai halatta ba an min ma ataytumuhunna shay'an illa an yaqafa Allah kuma hududallah bai halatta ba bayan ko riga kun ba da wani abu na sadaki ku ce za ku kwace matukar kun kusanci mace shi ne fa mastamta'atun bihi min hunna to wakila a wani kaulin aka ce al muradu bil aya abinda ake nufi da wannan aya nikahul muta'ati shine auren mutu'a tunda Allah ta fama tamta'atun bihi min hunna wa huwa shi ko auren mutuka mutu'a shine an yanki hamra'atan ila muddatin ma'lumatin mutum ya auri mace zuwa ga wani lokaci kayyadadde sananne bi shay'in ma'lumin da wani sadaki sananne mutum ya ce ya aure ta zuwa mako daya a bisa ga sadaki naira dubu daya fa idan qadat tilka muddatu ta yadda idan wannan lokaci da aka aza ya kare ba'anat minhu matar ta riga ta taku daga gare shi min gairi talakin ba ma sai ya ce na sake ki ba da zarar lokacin da aka dai ya zo to shikenan wato aure ya riga ya mutu wata sabra rahimaha sai ya kasance wata sabra rahimaha za a nemi ta yi istibra'i ne bi haiba da haiba guda daya to wannan a farkon musulunci kenan in mun dauki wannan aya tana nufin auren mutu'a duk da cewa da dama daga cikin malamai ba su yadda tana nufin auren mutuwa ba amma akwai malaman tafsirin da suka ce wannan aya tana nufin auren mutuwa a cikin su kuma akwai waɗansu daga cikin sahabbai akwai to bai bin ka'ab akwai waɗansu daga cikin tabi'ai waɗanda ke da wannan ra'ayin wa kana ibn al-arabi malam yace al-qadi abubakar ibn al-arabi yace wa amma mutu'atin nisa'i auren mutu'a shine yin aure zuwa ga wani lokaci kayyadadde ta yadda in lokacin ya wuce auren ya mutu fahiyya min ghara'ibi shari'ati yana cikin al'amura masu ban mamaki a shari'ar musulunci saboda me li'annaha ubihat fi sadr al-islam domin a farkon musulunci an halarta irin wannan aure thumma hurrimat yawm khaybar sai aka haramta a ranar da aka yi yakin khaybar thumma ubihat fi ghazwati awtad aka sake halatta mutu'a dai a lokacin da aka je yakin autat thumma hurrimat ba'da zalika sannan daga baya aka sake haramta auren mutu'a aka sake haramta shi wata karra al'amuru ala taharimi al'amari ya ci gaba da wanzuwa akan haramci wa laysa laha ukhtun wannan mas'ala ba ta da uwa a cikin musulunci illa mas'alatul qibla sai mas'alan fuskantar alkibla fa inna an-nasakha tara alaiha marratayn domin fuskantar alkibla yaso biyu ana yin nasakhinta farkon al'amarin annabi yana fuskantar baitul maqdis yana sallah daga baya sai ya ci gaba da fuskantar makka ɗakin Ka'aba yana sallah har yayi hijira har ya je Madina ya samu watanni ta shida yana fuskantar ɗakin Allah yana eh, a wato Baitul Maqdis farko yana kallon Ka'aba daga baya kallon Baitul Maqdis sannan kuma daga baya aka sake sake dawo da shi Ka'aba sun da sannan aka tabbatar da ita abinda dai malai yake so ya ce mana auren mutu'a haramun ne karshen al'amarin sa an haramta shi an fahimta ko in ma mun dauka wannan ayan tana nufin auren mutuwa to an haramta da haka ibnu kasir a nan gurin ya dan yi bayanin da ya kamata in karanto mana shi yace wa qad istadalla wa qad istadalla bi umumi hadhihi al-aya ala nikahi al-mut'a wannan aya fadin Allah ta'ala fa mastamta'atun bihi min hunna an kafa hujja da ita a bisa ga halaccin auren mutu'a yace wala shakka annahu kana mashru'an fi ibtida'il islam babu shakka auren mutuwa a farkon musulunci abu ne halal thumma nutiqa ba'da zalika sannan daga baya aka kore shi aka shafe shi a musulunci مالك وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيها ثم نسخ إمام الشافعي دشيد وتنسم علمي سنون باين شافعي سنة أكي أن ساك هلرتاوا سنة أكا ساك شافعي وأكرو نبيو كما دي مغانا القاضي أبو بكر ابن العربي لما كرمتو كنا wa kana aksar aksara min zalika wadan kuma malaman suka ce sama da haka an bada halatti a shafi a bada halatti a shafe sama da sau biyu wa kana akharuna wadan kuma malaman ko suka ce inna ma ubiha hamarratan sun nusika suka ce sau ɗaya aka taba halattawa daga baya aka shafe wa lam yubah ba'da zalika ba a sake halarta shi ba bayan haka an gane ko shine ke cewa wa kad ruya an ibn abbas wa ta'ifatun min sahaba an ruwaito magana daga abdullahi dan abbas da wata tawaga cikin sahabbai alqawlu bi ibahati bi ibahati suna ganin cewa har yanzu idan mutum ya samu kansa a larura ya halatta ya auren mutu'a sun ce in an samu larura abdullahi dan abbas zai da wani daga cikin sahabbai wa huwa riwayatun an al-imam ahmad wannan kuma riwaya ce daga imam ahmad dan hanbali wa kana abbas wa ubay ibn ka'ab wa sa'id waɗannan mutane guda hudu biyu sahabbai biyu tabi'ai abin abbas ubay bin ka'ab sahabbai sa'id bin zubair as-siddi tabi'ai waɗannan mutane hudu sun kasance yakra'una suna karanta wannan aya ta ce ne famastamtatun bihi min hunna ila ajalin musamman fa'atuhunna ujurahunna fariida sai su kara ne kalmar ila ajalin musamma su kuma ba da fatawa da haka ibn ibn kasir yace walakin al jumhur ala khilaf zalik yace amma mafiya taron sahabbai da tabi'ai da dukkan malaman da suka biyo baya sun zo da ke sabanin haka su ba su da auren mutu'a ba sun ce an shafe shi babu wata larura da yanzu da sake baka auren mutu'a an gane ko yace saboda me wal umdatu babban dalili akan wannan ma sabata fi sahihaini an amiril mu'minin ali ibn abi talib kaga shi ne zai zama kusa akan kiya hadisin ma Ali bin Abi Talib ne rawaito shi yana cikin Ahlul Bait kuma ya tabbata cikin Bukhari da Muslim an karbo daga Ali bin Abi Talib kale yace naha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an nikahil mutaati wa an luhumil humuril ahliyati yawm Khaybar annabi da alaihi tabbata gare shi yayi hani dangane da auren mutu'a yayi hani dangane da cin jaki na gida a ranan khaybar annabi dai ya haramta wannan a ranan khaybar ولهذا الحديث ألفاظ مكررة هي في كتاب الأحكام wannan hadisi yana da lafuzza daban-daban suna can man warisa a cikin kitabul ahkam wa fi sahihi muslim hadisi ya zo a muslim kadai an rabi ibn sabra ibn ma'bad al-juhani an abihi annahu ghaza ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan ma Allah ya yi yaki tare da annabi yawma fatihi makka ranar da aka bude makka fa kana yace sai annabi yace a wannan rana ya ayyuhan inni kuntu azintu lakum fil istimta'i minan nisa'i ya ku mutane da can na ba ku izini na halatta muku auren mutu'a wa anna allaha qad harrama zalika ila yawmil qiyamah Allah madaukakin sarki ya haramta auren mutu'a har ya zuwa kiyama faman kana indahu minhunna shay'un duk da yake da mace yanzu a wurinsa wadda ya aure ta ta hanyar auren mutu'a fal yukhalli sabilahu ya tsale ta tai tafiyar ta aure ya riga ya rushe daga yau sai dai aje a yi aure kuma na shari'a wala ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a kar ku karɓi komai daga cikin abin da kuka ba su to wannan shine hadisin da ya zo na karshe wanda yake nuna haramcin auren mutu'a babu shi har zuwa kiyama ta tsaya kamar yadda kuma maganan Abdullahi dan Abbas da dama daga cikin malamai sun ce shi ya ba da fatawa ne cewa idan an samu larura nan babu istikaz a kafu barrani yana ganin da mutum ya fada zina gara gara a ce auren mutuwa shi a fahimta sa kenan har waɗansu suke cewa ah, aqulu lisahi lam isala sawa'u bina ya sahi halaka fi kutiyabina abbasi fi raqsatin raqalat al-atraf na'imatin takunu maswaka hatta marja innasi ma'ana ya dan uwana tunda tsayuwa ta yi dadewa mun je bakunta kai riko da fatawar Abdullahi dan Abbas to amma daga baya ya tabbata a riwaya Abdullahi dan Abbas da yi mutane sirri ba ci fatawarsa ba yadda ya kamata ba shi kansu yayi shiru ya daina bayar da wannan fatawa shi yasa waɗansu malamai suka ce fata al-ijma'u fi ma ba'd sai ya zanto daga baya ijma'i ne gaba ɗaya babu khilafi kan cewa auren mutu'a haramun ne ina fata an fahimta idan wani sahabi ya bada fatawa kwatantawa ake da maganar annabi in ta dace da maganar annabi sai a aiki da ita in ta saba maganar annabi sai a kawo maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a cewa dan sahabi ya faɗa bari a bi sai a nema masa ujiri to ballantana shi wannan da Abdullahi Abbas ya canza fatawarsa daga baya dan haka dai wannan aya ba ya inganta yanzu mutum ya kafa hujja da ita yace fa mastamta'atun bihi min hunna fa hunna uzurahunna fariida yace wannan ana nufin me ana nufin auren mutuwa da ita sai dai zanto abin da ake nufi da shi dukkan mutumin da ya auri mace kuma ya riga ya kusance ta sai ya so rabuwa da ita to lalle ya cika mata sadakin ta ba maganan cewa ya karɓo wani abu na sadaki kamar wannan ne zai dace da sauran ayoyi wa kayfa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah kamar yadda sauran ayoyi suka nuna wannan tafsiri shine zai fi dacewa da wannan ina fata an fahimta Allah ce wala junaha alaikum babu laifi a kanku fi ma taradaitum bihi cikin abin da kuka yarje wa juna da shi min ba'dil fariida bayan abin da yake na farilla min hatta babiha imma kai ka rage wani sashi ita ta rage wani sashi ta bar maka au ziyaratin alaiha ko kai kai kai abinda wannan aya take take nufi idan aka riga aka yarjejeniya tsakaninka da mace zaka aure ta bisa ga sadaki dubu biyu sai daga baya aka yi aure sai tace ya na rage maka yanzu kuma ga dubu ɗaya kai ka je kai ka na bar maka sauran dubu ɗaya ya halatta ko tace ta bar maka sadaki gaba ɗaya ya halatta ko ta rage ɗari biyar ta baka ya halatta ko kuma kai din aka yi cewa sadakin ka naira dubu biyu zaka bayar bayan an yarda ka bada naira dubu biyu zama ya zama sai ka ce wance ga ƙarin dubu uku ka ƙara duk babu laifi in ita ta rage babu laifi in kai ka kara akan yarjejeniya babu laifi shine wala junaha alaikum babu laifi akan ku fi ma taradaitum bihi dangane da abin da kuka yarje wa juna ko kai ka bata ko ita ta yace min ba'dal fariba bayan ko daga abin da yake na farilla kun tsaya akan sa to shine aya take ta fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu mari'a daidai yake da wannan wala junaha alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'dal fariba Allah in inna kana aliman hakima lalle Allah ta'ala kana aliman ya kasance kuma bai ba zai gushe ba yana aliman wato masani bi khalqihi dangane da abin da eh, eh, eh, halittunsa ke ciki wa bima dabbarahu lahum dangane da abin da ya tsara musu hakiman sannan kuma mai hikima fihi cikin duk abin da ya tsara musu wa zakara fi ma yati hukuma zawajil ima'i ayat da za ta zo baya tana magana ne dangane da halaccin auren kuyanga mace ce take baiwa a wurin wani kawai hidima take masa bai mayar da ita sadaka ba bai wasa ce shin ya halatta ka aure ta ko bai halatta ka aure ta ba kana matsayin da in ya halatta ka aure ta shin akwai sharadi ko babu shine abin da zamu karanta a ayar da za ta baya mai Allah ce wa man lam yastati minkum qawlan an yankiha al-muhsanati al-mu'minati fa malakat aymanukum فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتيهن أجورهن بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مفاتحات ولا متخذات أقدام فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات وعلى الجن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ومن لم يستطع منكم طولا وند بي سامو وداتا با a cikin ku an yanke almuhsanati da zai auri ya'ya alhara'ir ya'ya kenan almu'minati ko mummunai tihuwa huwa jaryun alal ghalibi fala mafhuma lahu wannan cewa al muhsanat al mu'minati ana nafi ya'ya mummalai jara alal ghalibi wato ya tafi akan al ghalib ne fala mafhuma lahu wana wanda bai sami iko ba ba yadda sadakin da zai biya ya auri mummuna kuma ya wanda ba baiwa ba to fa mimma malakat aymanukum ya halatta ku auri abinda hannayenku suka mallaka na ku yangi min fatayatikumul mu'minat na daga ku yanyin ku mata waɗanda suke mummunai wallahu a'lamu bi imanikum Allah ko shine mafi sani dangane da imaninku ma'ana mutum kenan sharaɗin farko kai da bai halatta ba ka auri baiwa sai in wannan sharaɗi na farko ya faru menene sharaɗin farko ya zanto ba ka da sadakin da za ka auri ne ya to sai ka samu baiwa a wajen wani sai ya ce zai aura maka ita bi tabi'atul hal sanannen abu ne cewa sadakin da za a yanka wa baiwa ba zai kai na ya ba tun da ba ka da halin sadaki na ya to shi kenan a wannan hali ya halatta ka je ka auro baiwa amma in ba wannan ba bai halatta ba kenan ka aure ta saboda me ba a yadda da auren baiwa ba ko kuma aka karhanta maka auren baiwa saboda idan baiwa tana mallakar wani sai ka aure ta duk ƴaƴan da za ka haifa tsakaninka da ita bayi ne na ubangidanta shi za ka karhanta maka to ko musulunci so yake a rage adadin bayi da haka aka shar'anta maka in kai kisan kai da ganganci fa raqabatin mu'mina in kai zihari fa tahriru raqabatin min qabl an yatamassa in kai rantsuwa kazo zo ka yi kafara fa tahriru raqabatin mu'mina akai ta bude kofar yanci ba a san a yi ta bude kofar bota din duk da an shar'anta an halatta cewa a iya samun bayi amma kuma an bude kofofin yanci suka tina bauta din yawa to don haka kai da ba a yadda baka aure ita yanga saboda duk abin da ta haifa din nan ba ba ƴaƴan ƴaƴanka ne da fuskar ƴaƴa amma kuma sun zama bayi ne ga wancan ubangidanta to sai aka ce sai dai in ka rasa abin da zaka auri ya to shikenan fa min ma malakat aymanukum ya halatta ka hakura da abin da daman ku ya mallaka min fatiyatikum mu'minat na ku yanjin ku mata waɗanda suke mummune to kaga anan ku yanga idan zaka aure ta dole sai ta zama mai sai ta zanto mummuna ba za ka auri ba wadda ba mummuna ba to wajen kasance wata mummuna din nan kila ta iya yin ƙarya kai abin da aka ce kai aiki da shi hukunci na zahiri da haka sai Allah ya ce wallahu a'lamu bi imanikum Allah shi ne ya fi sanin waye imanin gaske a cikin ku kai dai in ta fita kalmar shahada magana ta riga ta tsare ƙarya ta yi ba ƙarya ta yi ba ka da yadda zaka yi ka gane abin da ke cikin zuciya wannan kuma sai ka bar mu Allah shi ne malai ce faktafu bi zahirihi sai ku lura da zahirin imani wakilu sara'ira ilaihi amma ku wakilta abin da ke cikin asirai zuwa ga Allah fa innahu alimu bi tafsiliha Allah shine kadai ya san abin da yake filla filla a cikin zukatan mutane wa rubba amatin ta al-hurra mai yiwa a samu baiwa wadda ta fi ya karfin imani fihi cikin lamarin imani wa hadha ta'anisun bi nikahil imani mala yace wannan cewa wallahu a'lamu bi imanikum kamar Allah na kwantar da hankalin mutumin da baya da kuɗin auren ya za a aure mummuna to shi ake dan ba komai kila ita ba ta yaɗin yadin karfin imani wallahu a'lamu bi imanikum ta'anis sai Allah madaukaki ce ba'dukum min ba'd sashin ko yan uwan juna ne ma'ana matukar kun hada akan imani ko da wannan ɗa ne wannan bawa ne ai kun zama ƴan uwan juna wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd sannan innamal mu'minuna ikhwa an samu fifiko ko wannan da na abin amma a wajen Allah ta fuskar imani to wannan in bawa ya fita kawa sai ya fi zama abin so a wajen Allah fiye da da ina fatan kun fahimta da kyau to shine ba'dukum min ba'd ma'ana sakin ku ƴan uwan juna ne tun da dai kun tarayya cikin imani ai antum ma hunna sawa'un fid dini ku da su duk da yau daida ne ta fuskar addini fala tastankifu kar ku ce za ku kyamaci min nikahihinna auren su to ta Allah ce fankihu hunna bi izni ahlihinna sharadi na biyu kenan can ba za ka yi auren ba sai ka sai in ka rasa me wadata na auren ya to sharadin farko kenan sharadi na biyu fankihu hunna bi izni ahlihinna to ku aure su da izinin ahalinsu ai mawalihinna gidansu. wa atuhunna ujurahunna kuma ku ba su sadakin su bil ma'rufi ta hanya sananniya a shari'a min gairi matsalin ba tare da kun yi kwauro ba tare da kun yi taurin basi ba wa naqasin ba tare da kun tawaye abin da kuka akai ba kuma za ku aure su su matan nan waɗanda suke bayi muhsanatin suna ai afa'if katangagu ku tabbatar cewa ba sa zina kafin tunanin auren ya zo ghaira musafihatin ba masu zina ba an gane ku wala muttakhizati aqdan musafihat zina a sarari kenan wala muttakhizati aqdan ba ko masu zina a boye ba domin alkhidnu shine man tattakhizuhu almar'a yazni biha sirran mutumin da yake zina a boye to shine alkhidn kenan khidn almar'a ma'ana man yazni biha sirran wanda aikata alfashar ta boye to Allah ce da sharadin auren su fankihu hunna bi izni ahlihinna ko aure su tare da izinin ubangidansu wani wanda ba ba ubangidanta ba bai sai aura ma ita ba dole sai ubangidanta wa atuhunna hunna kuma ku ba su sadakin su bil ma'rufi ta hanya sananniya a shari'a to kuma sai aka ce muhsanatin su wannan bayi dan su zanto katangaggu ma'ana wanda ba sa zina ba غير مسافهات ودن باسا زنا تسلري ولا متخذات ba sa zina kuma ta تقوي saboda me yasa aka ce ba sa zina ta sarari ba sa zina ta boye saboda a lokacin jahiliya su suna aibanta zina ta sarari amma idan ya boye to babu komai haka suka ce waɗansu kuma a cikin ƙurfin su na jahiliya suka ce ka je can ka je can ka je can ne laifi amma in ka keɓance guda ɗaya dadaro wadda ba ita ba ta neman kowace ke kewa ba ta neman kowace ita to babu ne kuma boye ba wanda ya sani da ya kai sai ita suka ce wannan babu ne <laughs> sai Allah ce wala taqrabul fawahisha ba zahara minha wa ma batana wa zaru zahiral ismi wa batina innal ladzina yaktubuna al isma sayajzuna ma kanu yaktarifun to shine nan na musanatun ghayra tun wala muttakizati asdar to an riga an gama faɗa mana sharaɗi kenan in banda wannan sharaɗin mutum ba zai aure yanga ba ku yanga ta zanto muna sannan kuma ya kasance mutum ya rasa abin da zai aure ya sannan kuma ya bayar da sadaki gare ta to sai Allah madaukakin sarki ke cewa fa iza uhsinna su ku yangin nan idan an katangance su me ake nufi da katangancewa anan ai zuwujna idan an riga an yi musu aure wa fi qira'atin bil bina'i lil fa'il a wata qira'an fa idza ahsanna ay tazawwajna idan sun yi aure su da kansu fa in ataina bi fahishatin to idan ko kama su sun zo sun aikata alfasha ta zina fa alaihinna to hukuncin da ke kansu shine nisfu ma alal muhsanati rabin abin da yake kan ƴaƴa ai alhara'iri wato waɗanda suke aya al-abukari waɗanda suke ƴan mata idza zanaina idan sun yi zina an gane ko min azabi na azaba abin da ake nufi su bayi idan suka aikata zina bayi mata suka aikata zina za a yi musu rabin ukubar da ake wada to wannan daɗin ai iri biyu ne in ma ɗa saurayi in ma ɗa mai aure ɗa mai aure mai hukuncinsa jefewa ɗa saurayi mai hukuncinsa to da zaran an ce ai musu rabin abin da ake wa da kuma ya zanto saurayi ne kaga mun san bulala nawa zamu musu hamsin amma idan aka ce ai musu rabin abin da ake wa da mai aure da mai aure mai ake masa ba kisa ba to me rabin abin da za a yi me rabin kisa <laughs> da wannan ne waɗansu 'yan bida'a suka ce su san ba su yadda da jefewa ba wai su tun da dai ba ta da rabi kuma Allah ya kawo magana a yawa waɗansu rabi to zai sayawa ba ta da rabi suka ce ba sai da ita ba amma wannan kawai abin da ne nasu abin da malamai suka ce hukuncin cewa saure a masa bulala ɗari mai aure a masa bulala wato ainihin a jefe shi wannan hukunci ne da ya shafi 'ya'ya amma su bayi ana yin bulala ɗari ne da mai aure da mara aure haka suka ce to sai dai in sun zanto ce a wato suka ce ƴaƴa wato bayi ne idan sun zanto masu aure ana musu bulala ɗari idan kuma sun zanto yangi sai a musu abin nan ba abin da kisa idan sun zanto ne masu aure sai a musu bulala ɗari idan sun zanto kuma marasa aure sai a musu ne hamsin fa da nisfu ma alal muhsanati min azab wadan suka ce wannan fa da nisfu ma alal na min azab ya shafi dukkan bayi sawa'un suna da aure ba su da aure abin da za a musu da ya rabu abin ake wada ma'ana dai bulala hamsin ce akan bawa sawa'un yana da aure ko baya da aure in dai ya zina bulala hamsin za a yi masa shine galibin abinda malamai suka bada fatawa kai wadanda suka ce a'a tun da dai shi rabi a kisa la ya taba'a babu yanda za a yi karaba shi rabi to wannan an janye maganar kisa a nan gurin ba za a kashe su tun da su ba ƴaƴa bane ba ba za a yi musu rabi ba tun da kisa baya da rabi sai dai mu koma kan cewa kawai wato ainihin idan sun zanto samari to sun za a yi musu wannan hukunci amma in ba samari ne so magidanta ne to sai dai alkali ya musu ta'aziri amma babu wani rabin kisa tun da kisa baya da rabi sai alkali ya ga wata hukuma ce ya kamata ya musu wadda za ta hana irin wannan barnar sai ya musu ita haka waɗansu malaman fakihun suka nuna eh fa alaihin na nisu ma'al muhsanati min al'azab za a yi musu rabin abinda ake ma ƴaƴa min al'azabi na haddi ay fa yudladna 50 jildatan fakat sai a yi musu wato bulala hamsin kadai wa yuqata alaihin al-abidu kamar yadda in yaya mata ne wato in bayi ne mata za a yi musu bulala hamsin ha kuma idan maza ne ma bulala hamsin za a yi musu ولم يجعل الإحسان شرطا لوجوب الحد لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا ihsan da aka ce fa idza ahsan ba sharadi bane ba inji mana yace saboda abin da sa muka ce ba sharadi bane ba wajen yin wannan haddi li wujubil haddi wato li ifarati annahu la rajma alaihin dan a su gaba ɗaya babu jefewa akan su bulala 50 ne kawai za Allah madaukakin sarki ce zalika hakan da aka riga aka ambata a baya ai nikahul mamlukati auren ku yangi mata inda adamu sauli yayin da mutum ya rasa wadatar da zai auri wato a ƴaƴa masu yanci an halatta muku wannan ne liman khashiyal anata ga wanda ya ji tsoron fadawa cikin zina asluhu almashaqqa lafazin al'ana asalin sa yana nufin wahala summe biha zina an sanya ma zina suna al'anatu wahala li'annaha sababuha domin ita zina tana sabotar da wahala din bil haddi anan gidan duniya fi duniya anan gidan duniya aiwa mutum haddi wal uqubati fil akhirah idan kuma a lahira ne kuma aiwa mutum abin nan kaga ya zama wahala dai kenan zalika liman khashiyal anata minkum an yi wannan ne ga wanda an halatta wannan ne ga wanda ya ji tsoron fadawa cikin zina minkum cikin ku bi khilafi man la yakhafuhu sabanin wanda baya jin tsoron fadawa cikin zina yana ganin zai iya jurewa min al ahrar cikin yaya fala yahillu lahu nikahu wato a wannan lokaci bai halatta ba yake zai auri ku yanga wa kaza man istata'a qawla hurratin haka mutumin da ya mallaki abin da zai bayar ga ya cikakkiya ba baiwa ba to shi bai halatta bai ce zai auri baiwa wa alaihi malikun akan wannan imamu malik yake wa kharaja bi qawlihi min fatiyatikum almu'minat da Allah ce fatiyatikum almu'minat ko yangin ku mummunai kamar ya kawo wannan ne domin ya fitar da alkafirat kafirai fala yahillu lahu nikahuha bai halatta ba auren ku yanga kafira walau adima ko da mutum ya rasa abin da zai auri da wa kafa ko da ya ji tsoron fadawa cikin zina illa idza kanar kitabiyatan mamlukatan sai dai in da zanto kitabiyya ce mamluka li muslimin wanda musulmi ne ke mallakarta wa hukumuha hukumul mamlukatil muslima hukuncin ta sai zanto dai yake daidai yake da hukuncin kuyanga musulma ma'ana dai sharadin da ya shafe ka kai lokacin da zaka auri kuyanga sharadi biyu ne sharadin farko shine adamu tauli baka da dukiya sharadi na biyu shine ne ya kasance ka ji tsoron aukawa cikin zina zalika liman kasiyal anata minkum sai kuma sharadin da ita ya shafe ta ita kuyangar min fatiyatikum mu'minat lalle ta zanto tana cikin mummunai ba ba bace ba ahlul kitab bace ba sannan sharadin ta muhsanatu ghayra a cikin al'amuran ku ay yarji abikum alam ba'siyatihi yana son ya dawo da ku daga saba masa allati kuntum alaiha irin rayuwar da kuke kasance akai a lokacin jahiliya ya dawo daga rakiyar ya dawo da ku daga rakiyar wannan rayuwa ila fa'atihi ta yadda za ku zo ku zanto masu masa da'a wallahu alimun hakim lalle Allah masani ne game da ku sannan kuma mai hikima ne fi ma dabbarahu lakum dangane da abin da ya tsara muku sai والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والله يريد أن يتوب عليكم وبنجي ينا سوء يزنتو من تستوتي أغريكم كو من كربان توبا أغريكم أيحب أن تتوبوا ليتوب عليكم وبنجي ينا سنكو زنتو ما ستوبا دن يكربوا توبانكم wa karrarahu bi hadhihi as-siga ubangiji ya maimaita wannan magana ta tuba da irin wannan siga li yabniya alaihi domin ya gina abin da zai biyo baya shine ne wa yuridu allazina yattabi'una shahawati amma waɗanda suke bibitan sha'awan zuciyarsu da bukatun zuciyarsu su ko suna son an tamilu ku karkata mailan azima karkata bai girma ma'ana ubangiji na son ku tuba dan ya karɓi tubanku su ko masu bibitar alfasha suna son an tamilu mailan azima ko karkata daga tafarkin musulunci karkata mai girma to su wani ne wannan su ne al-yahudu wan nasara yahudawa da nasarawa kamar yadda Allah ce wadda kafirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq da dama daga cikin yahudu da nasara kaunar su ina ma a ce sun kautar da ku daga tafarki madaidaici kun bi su sun mayar da koma masu rudda bayan da ko kuna da imani kawai dan suna muku hasadar ni'imar da Allah ya muku ta musulunci kamar yadda kuma Allah ya ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u kamar da ake la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd kamar da Allah ya ce ya ayyuhallazina in tuti'u allazina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu kafirin in tuti'u fariqan min allazina ulil kitabi yaruddukum ba'da imanikum kafirin ayoyin alqur'ani duk sun nuna bibitan yahudawa da nasarawa cikin abin da za su kawata mana to suna so ne su kautar da mu daga tafarkin da Allah ya dora mu shine yuridul ladina taquna shawati aw al majus ko kuma majusawa wato wadansu malaman suka ce ba yahudu da nasara ake nufi ba na nufin majusawa allazina yankihuna al akhawat waɗanda su suna halatawa kansu auren mutum ya aure yasa ko kanwarsa min al'abi abi wanda suke uba ɗaya. wa bintul akhi haka suna ganin mutum ya iya aure yar kanansa ko yar uwansa falamma harramahunna Allah yayin da Allah ya haramta irin waɗannan nau'i na mata qalu lil mu'minina sai su mujusawa suka rinka cewa mummunai innakum tuhilluna bintal qala a tsarin shari'ar ku kun yadda mutum ya aure yar kanwar mahaifiyarsa ko yar yar mahaifiyarsa ko musulmi kun yarda da wannan wa bintul ama kuma kuna halatta ya halatta mutum ya auri yar kanwar babansa ko yar yar babansa duk kuna halatta wannan ma annal khalata wal amata alaikum haram kuma gashi kun zo kun ce ita kanwar mahaifi din haramun ce ko yar ita kanwar ya din ko yarta kun ce haramun ce to dan me kuka halatta yarta ka gona ko ni buga kai an gane ko fanti mu bintar akhi to amma yar dan uwanka me zai hana kuma ka je me zai hana ka aure ta ku je ka aure yayin yan uwanku mana yar wa ko yar kani wa bintal ukhti ko yar yarka ko yar kanwarka fa yuriduna zalika babban abin da suke so da wannan yayin da suke yada wannan maganganu an tamilu mailan azima so suke ku karkata karkata mai girma ai ta ta'dilu anil haqqi so suke ku kauce wa gaskiya dirtika bi ma harrama alaikum dangane da aiwatar da abin da Allah ya haramta muku fatakunu mislahum in kun yi haka sai ku zanto kutan kucin su imma fil yahudi wan nasara imma ya to ku kasance kamar yahudu da nasara in mun bi maganan farko wal majus ko ko majus malaita amma fil yahudi wan nasara wal majus fa zahir wato dangane da abin da ya shafi yahudu da nasara da majusa wannan zahiri ne li'annahum ya'taqiduna annahum ala haqq Sun suna kudurta cewa akan gaskiya suke wa amma fi zunati amma in muka dauki ayar cewa abinda take nufi waɗanda suke aikata alfasha so suke su ga sun kun bi su kuma ku rinka aikata alfasha waɗansu malaman sun ce haka yake in mun dauki ayar cewa tana magana ne kan mazinata fa inna man ubtiliya bi mihnatin domin duk a dalili shine duk wanda aka jarraba da wata musiba ta alfasha ma ko yana zina ma ko yana shan giya yuhibbu an yusharikahu fiha ghayruhu so yake yaga wani na taya shi cikin wannan aikin an gane ko li yaftarika al-lawmu alayhi wa ala ghayrihi dan saboda idan an zo zargi ba shi kadai za a zarga ba sai zanta waɗanda za a zarga adadin suna da yawa a maimakon a zarge shi kadai kamar yadda laraba suke ta wai al-musibatu idza ammat kaffat ita musiba in ta game kowa da kowa to tana da sauki amma ta so ko kan mutum ɗaya to nan take da musiba a wayan ma ta game ta zaman gidan kowa da akwai to abin yana da sauki sauki to sai Allah tin يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم أبنجي ينا سني سوكي أغريكو أن يسهل عليكم أحكام الشرع كلها ubangiji na ya saukake muku hukunce hukuncen shari'a gaba ɗaya. fala yukilu alaikum at-taklif ta yadda ubangiji ba zai nawaya muku ba shari'o'i kama fa'ala bi bani isra'il kama yadda yawa banu isra'il fa hadha ala haddi qawlihi wannan kamar daidai yake da fadin Allah ta'ala yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ubangiji na son sauki a gare ku ba son tsarni a gare ku kamar daidai yake da fadin Allah ta'ala wa ma ja'ala alaikum fid min harajin millata abikum ibrahim duk abin da aka ɗora mana cikin shari'ar musulunci ba shi da wahala abu ne wanda yake dan adam zai iya yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa imran ibn al-husayn ne yace salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jam asalin sallah kai ta a tsaye in baka da lafiya zauna in rikin lafiya ta yi tsanani sai a kwance yanzu ne fa wannan sauki yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra da dan adam zai sa dokar kila ba zai iya tuno da halayen rashin lafiya ba sai duk wanda zai sai ya yi ta to kuma wahala ta samu ke to dan saboda haka wannan shine saukin da ake nufi yuridullahu an yukhaffifa ankum sai Allah ce wa khuliqal insanu da'ifa an halitti dan adam da'ifa yana mai rauni la yasbiru anin nisa'i wa shahawat dan adam ba kasafin yakan iya yin hakuri ba dangane da mata ko dangane da sha'awai sha'awai na abin da ya shafi sha'awoyin rayuwar duniya saboda haka sai aka halatta muku matan gwargwadon yadda za ku ɗebewa kan ku kewa ba sai kun faɗa zina ba kuma ababai na duniya aka halatta muku su ma irin waɗanda suke a ba waɗanda ba sa cikin haram an san ba ku iya haƙuri don haka ba a haramta muku gaba ɗaya ba to amma ba a bar kofar halarci kuma ita ma a buɗe gaba ɗaya ثم شرع في بيان بعض المحرمات المتعلقة بالأموال والأنفس sannan ubangiji zai ci gaba a ayar da za ta biyo baya ina ganin ko mu kyalisa satin ya ina ganin muke alai tafi ne zaton da sabon abin nan ne daban abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum ne har ya mutu bai bayar da zakar dukiyarsa ba to bayan ya mutu ya halatta a fitar da wannan zakka kafin a raba gado ko bai halatta ba akwai malaman da ke ba da fatawar lalle za a fitar da wannan zakka kafin ya mutu a bayan kafin araba gado nake nufi bayan mutuwar ta kafin araba gado za a fitar da wannan zakka domin dama akwai alhuquq almuta'allika bi tarikati la budda min alwafa'i biha qabla qismatiha akwai haƙoƙin da suke ratayewa da dukiya wanda ake kulawa da su kafin araba haƙƙi na farko mu'nut tajhiz wato abin da za a yi a har mutum akwai shi kabari sayan kafani kuɗin ginin kabari idan ba a samu wanda zai sadaka ba kuɗin wanka idan ba a samu wanda zai sadaka ba da sauran al'amuran da suka shafi rufe mamaci wannan shine ake nufin ta tajhid ana ɗauka daga cikin kuɗin mamaci ai daga nan gurin abu na biyu so a zo kan alhuquq haƙƙoƙi haƙƙoƙi iri biyu ne akwai haƙƙoƙi na Allah akwai haƙƙoƙi na dan adam to cikin haƙƙoƙi na Allah sai su ce kamar mutum kafara na kansa kamar mutum wato akwai kafara da zai wanda bai riga ba ta in ma ta kisa ko ta wani abu aka ce yantar da baiwa ga kuma kudin bai riga samu baiwa ya yantar ba to za a dauka sai baiwa yantar masa ko kuma akwai kafara ta rantsuwa a kansa zai ciyar da miskinai ko zai musu sira za a dauka cikin kudin sa a yi wannan kafara din to ko kuma zakka ba a riga an fitar ba to sai a dauka a fitar kamar da malamai suka bayani to daga nan sai a zo haƙƙin dan adam idan akwai mutanen da ke bin sa baki daga nan sai a zo wasiya daga nan abin da ya ragowa a raba dinnan ma'ana dai za a fitarwa da mutum zakka kafin a raba gado ko bambanci tsakanin baiwa da sadaka ina jin abin da ya sa a hausance malamanmu na hausa suke bambancewa don abu ɗaya ne amma akwai bambanci kaɗan sukan ce sadaka ga baiwar da mutum ya ma'ana yana kusantarta ta sha bamban da wanda baka kusantarta akwai lokacin da zaka mallaki baiwa kawai dan taimaka hidimar gida to irin wannan baiwa ce muka ce ya halatta ka aurar da ita ga wani amma tana nan a matsayin baiwarka kuma duk ƴaƴan da ta haifa a wani wuri bayan ka ne tunda dai baka riga ka ƴantar da ita ba akwai baiwar da kuma kana maka hidimar gida sannan kuma kana kusantar ta to wannan ita ce a hausance muke cewa sadaka ina fata an fahimta saboda kowace baiwa ce sai dai bambancin wannan hidimar gida kaɗai take wannan ko banda hidimar gida kuma ubangidanta na kusantar ta to kaga tunda yana kusantar ta ba halin ya aurar da ita ga wani kenan wannan kita na zan samu wannan hadisi a wani littafi al-mutatawwi amiru nafsihi wa as-sami mutatawwi amiru nafsihi na manta wani da roto hadisin amma zan tuna cewa ingantacce ne zaka samu cikin littafin adabu zafaf na Sheikh Nasiruddin Albani ko kuma sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa sallam littafin da malamai biyu suka hadu suka yi salim al-hilali da Hassan ibn abdul hamid ah, ko ali Hassan abdul hamid zaka samu wannan hadisin cikin wadannan littafan guda biyu sa faɗi wanda ya rawaito amma dai hadisin ingantacce ne wannan yana tambaya fadin Allah ta'ala innal ladzina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim menene ma'anar wannan ayar abinda aya take cewa innal ladzina yubayyi'unaka lalle waɗanda suke maka mubaya'a inna ma yubayi'una Allah sanadin suna yin mubaya'a ne da Allah yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana sama da hannayensu to me wannan ayar take nufi kenan tana da bangare guda biyu farko innal ladina ka lalle wanda suke maka mubaya'a mubaya'a kuma shine in mika hannuna haka ka dora naka akai tare da kulla alkawalin za ka yi mun biyayya cikin abin da zan zo maka da shi to sahabbai ne suka yi wa annabi mubaya'a a wurin hudaybiya kafin a zo a kulla sulhu annabi sallallahu ya taho da nufin zai yi umara sai ya tsaya a hudaybiya wurin wata rijiya tsakanin tsakaninta da makka mulkida sai ya tura usman dan affan cewa ka je ka biyo mutanen makka labarin cewa ba yaƙi muka zo ba mun zo ne mu yi aikin umara dan kar su ce za su kankance mu da fada da Usman dan Affan ne je kafiran maka suka ce abun kunya ne a gare mu a ce yau ga annabi ya zo ya shigo maka mun yadda ko da zai shigo a bari sai nan bayan shekara daya amma dai a wannan shekarar muna ganin larabawa za su yayata mu a yi terere da mu a ce ma fan karfi ne ma gashi ya zo ya shigo da karfi yayi abin nan amma kai dan Affan zo ka yi dawafin ka yadda kake so kai umara kai tasharka Usman dan Affan ya ce wallahi ma kuntu li atufa hatta yatufa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba zan taɓa zuwa in yi wa ɗakin kaba da wafi ba sai annabi ya zo ya yi in dai ba ku yi zo mutum ni ma sai dai an koma kafin usman ya dawo sai aka zo jita jita aka faɗa annabi cewa an kashe usman dan affan kafaran maka sun kashe sai annabi ce in ko sun kashe dan affan to sai ko na yaƙi to sai ya zo ya ce waye zai mun mubaya'a akan yakan mutanen maka matukar sun kashe usman dan affan to shine sabai suka zo suka yi layi suka yi ta masa mubaya'a kowa ya gama baya a sannan annabi ya daga hannunsa na dama ya dora akan na hagu ya ce wa hazihi an usmanu wannan a madadin usman dan affan to wannan abin da suka yi shine Allah ce innal ladzina yubayi'unaka lalle waɗanda suka yi maka mubaya'a bisa ga za su je su mutu su yi yaki inna ma yubayi'una Allah sanin dai Allah suka yi mubaya'a ma'ana umarnin Allah suka bi ma'ana ladan Allah suke nema shi yasa can Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba wa maghanim kathiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima to cewa inna ma yubayi'una Allah ma'ana suna yawa wa Allah baya ma'ana sun amince da abin da ka zartar kai kuma abin da ka zartar na Allah ne amma haƙiƙanin tsora hannu sun tsora hannunsu ne akan hannun annabi sallallahu alaihi wasallam amma an ce yubayi'una Allah saboda annabin ya nemi a masa baya a matsayin sa na rasulullahi to amma cewa yadullahi fawqa aydihim hannun Allah na sama da hannunsu a nan gurin ba ana nufin hannun Allah subhanahu wata'ala ya tsora ta hannayensu ba ta'ala Allah an zalika uluwan kabira abinda malamai suka ce tun da dai Allah a sama yake su suna ƙasa to ya zama hannun Allah akan hannun saboda Allah subhanahu wataala ya daidaita akan me akan al'arsh ar-rahmanu ala al-arshi sawa ya bayyana haka a cikin surori guda bakwai kuma yana nuna cewa yana sama ayoyi da dama sun nuna Allah na sama wannan sun ce sama kadai amma ayoyin al'arshi kuma wannan guda bakwai ne kuma mun sha karanta su a nan gudan amma bukata ke sa wani lokaci a maimaita abu saboda kila wani yau ya taba zuwa ayan farko cikin suratul a'raf inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al-'arsh yubsu al-layla an-nahar yatlubuhu atisan wa shamsa wal-qamara wan-nujumu musakhkharatin bi amri ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul alamin aya ta biyu cikin suratul yunus inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al-'arsh يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذن ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون آية أكو تتكون سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرض وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم هذا يصوت آية هود تتكون سورة طه الرحمن على الأرض استوى آية بير تتكون سورة الفرقان الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض الرحمن فاسأل به خبيرا آية تجدها تكون سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرض ما لكم من به من ولي ولكن أفلا تذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض آية تكرشي تكون سورة الحديث هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرد فيها وهو معكم aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir kaga duk suna cewa istawa alal ard istawa alal ard kuma lafazin istawa duk lokacin da ya ta'addi da lafazin ala yana nufin sama kamar yadda Allah yake magana kan ni'imomin da ya mana na jiragen ruwa da dabbobi da muke hawa yace litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaytum alayhi wa taqulu subhana allazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu litastawu ala kaga akan me zuhurihi bayan dabban ko kuma bayan jirgin ruwa tazkuru ni'mat rabbikum idza stawaytum alaihi idan istawa ala yazo bayan sa yana nufin kowa ne saboda haka na nufin Allah subhanahu wataala na kan al'arshi ma'ana ya daidaita amma daidaita da babu wanda ya san irin ta sai ba irin daidaitar ka akan raƙuminka ba ba irin daidaitar ka akan mota ko abin hawan ka ba a'a domin ki Allah laysa ka shay daidaita saki kadai zai kansa sani ya ce ya daidaita sai ka yarda kuma ya bada labarin yana sama sai ka yarda amma waɗansu wannan lafazi na musu nauyi sai su ce abin da ya kamata ka ce Allah yana ko ina to a nan gurin sai ya kasance sun warware kansu domin ni na ce yana sama kamar yadda ya bada labari a cikin alkur'ani kai sai ka zo ka ce yana ko ina kai ma ka tabbatar yana sama ɗin kenan tunda sama tana cikin ko ina ko ba ta cikin ko ina illa ya ta kai banda sama din ta kara waɗansu wurare wanda ba Allah ya karo su ba ka fada da abin da yawa kuma kamar yadda muka sha faɗa lafazin ko ina yana da nauyi a baka ta yadda lafazin ka ce sama domin idan ka ce ko ina ma'ana komai ya shiga ciki yana cikin masallacin nan domin masallacin na cikin ko ina yana filin kwallo domin filin kwallo na cikin ko ina yana chat domin chat na ko ina yana mashaya domin mashaya yana cikin lafazin ko ina nafasin ko ina sai ya game wurare na karanta da datti da bola da kirme wanda bai kamata kai ko mutumin kirki a duniya ka ce ya je wannan wurin da zatin sa ba na zatin Allah subhanahu wataala to saboda haka mutum ya tsaya inda Qur'ani ya ajiye Allah yana ko ina da jinsa da ganinsa da sa amma ya daidaita san al'arshi da zatinsa subhanahu wataala wata irin daidaita daidaita da zati ne duk da yana sama amma baya ba wani abin da yake koyo a gare shi ba abin da ya jahilta a sararin duniya to kaga idan aka ce yadullahi fawqa aydihim yana sama kenan gaba daya saboda haka zai zanto a saman ku gaba daya kenan me ya matsayin shafa addu'a a fuska idan mutum yayi hadisai mutawatirai ba wai ahad ba mutawatiran hadisai sun zo cewa annabi idan yana addu'a yana daga hannu sama duk lokacin da annabi zai addu'a sai waɗansu wurare da take banci addu'ar da yake yi a cikin sallah kafin sallama kaga wannan ba daga hannu sai dai in alƙanusu addu'ar da yake cikin sallah ba daga hannu kenan sannan addu'ar da yake kan mimbari in ba ta istisqa'i ba ta roƙon ruwa kamar ya gama hudu ba wannan Allahumma kaza kaza idan annabi zai wata addu'a kan mimbari nan ma baya daga hannu wurare dai takaitattu ne wanda malamai suka kiyayo cewa annabi baya daga hannu a wajen amma banda haka duk cikin addu'ar da annabi yana daga hannu to amma da ya gama addu'a kuma baya shafawa a fuska baya shafawa a kirji sauke hannun kawai ake yi akwai hadisin da ke cewa idan ka daga idan zaka yi addu'a ka daga hannu domin Allah na sanya albarka a ciki kuma in ka kammala karka ka sauke hatta tamsa biha wajhaka har sai ka shafi fuskarka wannan hadisi ne bai bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne daga hannu in ya gama addu'a kuma sai ya sauke sallallahu alaihi wasallam wannan na cewa wanda ya bambanci tsakanin yahudanci da nasaranci abin da ake nufi da yahudu masu da'awar bin annabi Musa alaihi salam abin da ake nufi da nasara masu da'awar bin annabi Isa alaihi salam suna da'awar su akan tafarkin Musa suke su Yahudawa kenan nasara ko suna da'awar su akan tafarkin annabi Isa suke abin da yasa nace da'awa wato ba wai masu bin annabi Musa ba da suna bin shi hakika da sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka da suna bin annabi isa hakika da sun yi amma ba idan ka wa yahudu mabiya annabi musa yaban su kai idan ka wa yan mutan kirista mabiya annabi isa yaban su kai akwai marubuta har a cikin musulunci wanda suke faɗin wannan kalmar kuma kuskure ce sai dai ka ce masu da'awar bin annabi musa masu da'awar bin annabi isa sai ya zanto da'awa ne amma ba gaskiya bane cewa su su ne dai inda su ne su da ba allantar da su ba da su ne su kuma da sun yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to da haka yahudanci da nasaranci duk wanda ya ce yake da'awar bin annabi Musa yake aiki da abin da yahudu suke aiki da shi yanzu ya zama ba yahudi duk wanda yake da'awar bin annabi Isa yake aiki da abin da nasara suke aiki da shi yanzu ya zama ba nasare kuma kamar yadda muka ta faɗa nasaranci ko yahudanci abu ne da baya da alaka da harshe ko launin fata wanda duk ya rike wannan ka'idar addinin ya zama dan cikin addinin za a yi masa hukunci na irin ƴaƴan wannan addini don waɗansu suna tambaya sun ce to mu yanzu irin kiristocin da muke da su yan sauran zaria da yan jos ga sunan gurin su ma sai mu ce suna cikin ahalin kitab za ka ce suna cikin ahalin kitab tunda sun ce nasaranci suke bi suna cikin ahalin kitab kuma za ka yi musu hukuncin da musulunci yake a yi wa ahalin kitab za ka mu'amalance su irin yadda musulunci yake a mu'amalance ahalin kitab saboda kai abin da za ka ce kila ka ce da mu ai ka'idar ahalin kitab sai in mutum na cikin banu isra'il to wannan sai a ce da kai firar annabi da mu'amalansa da mutane ta nuna ba sai dan banu isra'ila ne kadai ke shiga ahlul kitab duk wanda ya rike wannan ya zama dan ahlul kitab hadisi na uku idan mun manta ba cikin sahih bukhari hadisi na uku hadisin aisha da take magana kan farkon wahayi da aka zo da annabi da shi bayan ya zo gida na zan miloni zan miloni sai matarsa khadija ta tafi da annabi wajen wa waraka ibn nawfal waraka ibn nawfal balarabe ne akwai dangantaka jini tsakaninsa da khadija amma kuma yana bin me addinin nasaranci gashi nan karra a cikin littafi a cikin bukhari balarabe ne amma kuma yana bin addinin nasaranci har yana rubuta linjila da harshen larabci nan da annabi ya bada labarin abin da ya gani sai ke cewa zalika namusul ladzi nazzala ala musa nazzala ala wannan shine mala'ikan da yake zuwa annabi musa yace laitani akunu hayya laita ne fiha jaza'a idh yukriduka qaumuka ina ma ina raye ina ma zan zanto ina cikin samartaka lokacin da mutanen ka za su fitar da kai daga garin ka sai annabi ce aw mukhrajiyahum yanzu za a fitar da ni daga makka din nan sai ce ai lam ya'ti ahadun qattu bi mithla ma ataita bihi illa udi babu wani da yazo da kwatan abin da ka zo da shi sai an yi gaba da shi sai haka daga ina ya samu wannan ilimin daga cikin lindila wadda ba jirkita ta ba saboda kaga wannan ya tabbata cewa na tsari ne kaga balarabe ne baya cikin kabilan banu isra'il ga eh, larabawan banu najran wanda nasara na garin najran larabawa ne wanda suka zo gaban annabi suka masa tambayoyi a sakamakon zuwan su ne aka saukar da suratul ah, da mukabala da suka yi da annabi mai tsawo kan sha'anin annabi Allah ya ta saukar da inna masala isa inda Allahi kama sali adam khalaqahu min turabin thumma qala duk suka ki yadda sai aka ce annabi mu wahala a zo ai taron Allah ne faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilmi fa qul ta'alu nadaw abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahi fa nad'a la'nata Allahi 'alal kadhibin sai suka ki yadda manyan su suka ce babu waɗansu mutanen da za su yi taron Allah ne da annabi sai Allah ya halakar da su kar ku yadda ku kyale shi je kayan daga ƙarshe aka ce to tunda kuke bahala qul ya ahli kitabi ta'alu ila kalimatin sa nasar najaran ne kirista ne na garin najaran garin najaran har yana cikin saudiya gari ne na larabawa tun asali amma annabi ya mu'amalance su a matsayin kirista tun da sun yi riko da kiristanci duk da ba sa cikin banu isra'ila ga banu ta galib nasaran banu ta galib larabawa ne amma duk sahabbai lokacin umarnin dan an mu'amalance su mu'amala ta ahlul kitab saboda me saboda sun yi riko da kiristanci da haka kuskure ne ka dauka cewa kawai dan mutum bakin fata ne yanzu yana kirista sai ka ce baya cikin ahlul kitab tunda kai kawai fahimtar ka ahlul kitab ne dai canji ko shin yaqo ga gasi mutumin habasha ne bakin fata ne kiristanci yake annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon zangoma ta yi nisa ya ce wa musahabban ku je ah, ga wani gari tana ko wani mutum mai addini yana kan addinin da ya gabata yana kan waɗansu addinin sai gabata kila can ba za a zalunce ku ba daga ƙarfi har ya zo shiga musulunci da ya shiga musulunci kuma ya ya mutu ba tare da ya ga annabi ba annabi ya masa salatul ga'i kaga kafin ya musulunta din wani addini yake kiristanci kuma annabi ya dauke shi a matsayin kiristan ne saboda me da shi da kasance sa mutumin Afirka bakin fata domin habasha Ethiopia ke da nan cikin bakin fata ne Afirka dan haka mu daina rudan kanmu mu tsaya mu kalli ababai da suke a rubuce cikin littafi ba da larabcin mu na karan kanmu ba wani kawai da tunaninsa na karan kansu zai ce ai ba ka kaza yanzu ai yanzu babu kaza sai ka duba ko tafin bakin nan duk da zaka duba duk sun yi magana akan bayi ga mai muktasar ga mai duk mutanen Andalus ne mutanen Spain ne ba Laraba ne ba su kuma ba sa cikin Banu Isra'ila amma suke magana kan bauta suke magana akan koyangi ya ya suke magana akan abu in babu shi suke magana akan ahlul kitab da baiwa ahlul kitab ya za su yi magana akan abin da babu saboda haka dai Yahudawa su ne masu bin masu da'awar bin Annabi Isa a Musa nasara kuma su ne masu da'awar bin annabi isa alaihi tambaya ta karfi wannan yake cewa to tunda an ce auren mutu'a an haramta shi to yanzu ba za mu bar kofar ta ba dan bude ta ya zanto min babu ad-darurat tubihul mahzurat wato idan larura ta zo wai za a zunna sai a ce wannan maganin da zaka hango na larura larura shine ne kana sha'awar mace baka da kudin aure to annabi ya faɗa maka maganin ya ma'ashara shabab wa nistata minkum alba'ata falyatazawwaj wa man lam yastati fa fa alayhi bisahu yanzu abinda annabi sai illa ruwa ta kama ka kana sha'awar mace ba ka da sadaki sai kai ta azumi ka daina yawo kuma ka daina bin titunan da kasan zaka yi turmutsu da mata ka ringa dan kakkaucewa kuma kana rinsa idan ka baka zaman kan titi shikenan har ya zuwa lokacin da kuma Allah ta wali yasafi bil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli duk magunguna da dama Allah ya baka waccan ka'ida za ka yi aiki da ita can wani babin da ba amma ba wannan babin wannan babin kana da magani da haka daga cikin kwakwarar hujja da wadansu malamai suke cewa abin da yake nuna ma rusewar auren mutu'a aya da ta mai sau biyu a cikin suratul ma'arij da cikin suratul mu'minina da Allah ya ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin in mutum ya tashi biyan bukatansa ya kasance dai akan matarsa ta aure sanannen aure a ko akan me kuyangarsa sai Allah ce fa mun bi gawara a zalika duk wanda ya nemi koma bayan haka fa walaika homin a ya zama dan dan da dan yake da iyakakin dan ta'adda ke sai suka ce dole ya auren mutuwa ya zama dan ta'adda domin laysa bi zawaj wa laysa bi mulki yamin saboda haka ya zama me ta'addanci saboda haka ad ta zuwa ma'zurat ba zai shiga wannan babin ba dan uwa sai ka je kai ta azumin ka kana kuma kakkaucewa titi haka assalamu alaikum